magana da kai to wallahi ni ba jin abin da ke dami wallahi to to ba dai ka ce shawara ba dai akwai abin da ya suka gani ka tsaya kai la'akari da class ɗinka ina kai ina soyayya da majina kai ba ajin ka bacci ma abokina ka san cewar soyayya ba wai da almajiri ko mai kuɗi ko talaka ko waye ban aka ce so so a zuce na yi iya nazari kuma na yi iya ƙoƙari na akan wannan al'amari wanda ni gaskiya yarinyar nan ita kaɗai ce matar da nake ganin ta kwanta min a zuciya wanda nake ganin tamkar marigayiya ta wadda take ƙoƙarin share min wayena a duk halin da na shiga na san karkarin da kace soyayya ba ta da iyaka kamar yadda ake cewa amma ne ba yadda ka san dalili shi ne kai kanka da za ka yi shawara kana wagi idan kana sai ka ga wannan shawara za ta ka jefa ka ga ramin halaka ne ko kuwa abin da sarki na abin da ke ni yanzu abin da nake so kawai so nake kan mata. in yi maka addu'a kayani gaskiya ko a'a ni ba na son kai min addu'a gane gaskiya ni na fi son kai min addu'a akan fatan alheri Allah zaban abin da ya faru ai kai kanka ka san cewa abin alheri daga ganin sa ka san shi ba sai an gaya ma ba a kiran ka ba hoto ne na yar ƙawata ba wai talla aka kawo maka ba ni ce na je gidan na ganta ta ban sha'awa ni ra'ayin a ce tana tare da kai shi yasa na karɓo wannan hoto don ka gani amma a jani tun da abin da ya faru tsakanina da farida duk auren nan yanzu ba a kaina yake ba ina son dan huta tukuna baba dai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hutu Hmm? tun da abin nan ya faru na ce Allah ya zaba maka abin da ya fi alkhairi to a sai ka bar wa Allah zaɓin sa zan danyi shawara zan danyi tunani to na yadda na baka lokaci ka yi tunanin amma tafi da hoton a tunanin kana kare mata kallo kana tunanin kana ganin ta ka ji ko za ka karya ne a nan eh, ihi nake ji nake miki Allah ya sa mu ga annabi alaikum ne ashina ayo wata tambaya sanya da Allah mm. me asalinki kuma baki da wata ya ko kanwa a duniya ni ni ban da kowa ni kaɗai ce kuma ni a makarfa muke da har babanmu ya rasu to shine muka dawo kan kina nufin baki da wa baki da kani baki da kowa Ni? ni kaɗai aka haifa ban ban da kowa baki da wata ƴar uwa da kuke kama da ita a'a babu ni kaɗai ce sai babata gwaggo to yanzu idan na ce zan aure ki zaki yadda ni zan je zan tambayo gwaggo yanzu amma ba yanzu zaki faɗa mata ba to ai gwaggo ba ta yadda kana da mota kana da mota zai ka kai mu bara. kuma ma ta kan beirut ko mu je mu bara mu mu dawo kuma sai kai mu gurin kwarori ni zan ga kai ku bara mm. duk inda kike so in kai ku zan kai kuma ma kuma ma ya kasiyan takalmin roba ko ka zan siya takalmin roba mai ka eh. ta na gajiya sannu ne ya naga kana ta murna ne yau kamar wallahi wata 'yan magana ce to menene gaya min ba dai ka gaya mun mana in baka gaya mun ba wa za ka gaya wa wallahi wata na samu kuma ina ganin za ta maye gurbin marigayi alhamdulillah mun wa Allah godiya ai haka nake so ni ma na fi son koyaushe in ganka cikin kwanciyar hankali da natsuwa a ina take eh to ba a cikin gari suke ba can da tsamiyar ko ne yanzu ya za a yi inganta to ita eh duk yadda take ci to ba dai me zai hana ka gaya wa iyayenta sai su haɗo ta da yaro ko babba ne ma a haɗo su tare a kawo ta inganta a maida ta Allah ya sa mu dace ba ɗaya tankar da goma tankar da dubu ma Allah ya maka albarka Allah ya raba ka da duniya lafiya Allah ya maka albarka sun dawo da masu mashi to shi kenan alaba da sa'a alaba da sa'a